yan tub din nan ta miliyan bakwai ne yan arahan ta miliyan bakwai yan karama da ɗan gidan nan da za a shata a gina a jigawa a cikin dutse ko na miliyan tara ma ka dan gegara kan kai kuɗi kan dai Allah ya sa kai kuɗi ko na miliyan tara ne ka dan gegara kan kai kuɗi karan su ma dan aljanna ne inji Allah domin rana tashin alkiyama dabbobi za su kai ƙara gun Allah Ya ce Allah a duniya mana haihuwa a kama 'ya'yan mu a yanka a cinye mu a yanka mu a cinye mu menene matsayin mu a gon ka Allah zai ce to ko ba shi sabi a kanku ko no taraban duk da makasa amma a dabbobin akwai wanda Allah zai kai wuta amma dabbobi wanda Allah zai kai aljanna suna da yawa dan kaga taguwa annabi salihu ya aljanna shi dan madajin annabi ibrahimu dan aljanna ne tsuntsun na alhuda huda da tururuwa na cikin suratul namnu dan aljanna ne suratul bakara bakara dan saniya ce ta wani maraya zamanin bani isra'ila ita ma wannan sani ya aljanna shi. akwai kifin da ya haɗu ya annabi nosa shi ma ɗan aljanna ne akwai jacin annabi Uzairu akwai kuma karan ashabul kahf to samarin nan sai bakwai kaga suna tafiya suna tafiya Allahu akbar suna zuwa tsakiyar jeji sai suka tare da wani kogo a gaban su suka ce to ga wani kogo na mu shiga kogon nan mu huta sannan mu ƙara gaba da suka shiga cikin koga sai ka dan ibi su da suka dan kwanta haka inna lillahi wallahi da suka dan kwanta kai malan ka ce yayi Allah daga bari mu huta baba sai da suka shekara ɗari uku da tara suna bacci in ji shekara ɗari uku da tara su suna bacci garin da suka baro an yi wajen sarki ɗari so suna bacci da suka shekara ɗari uku da tara suna bacci sai Allah ya farkar da su sai masu hikayar a juna su wani ya ce kwana ɗaya muka yi wani ya ce a'a wani muka yi ta wata inda suka gano sun daɗe sai suka kalli ƙaramin cikin su suka ce ka koma gari inda muka baro ka siyo mana abinci amma in ka koma gari ka dinga ɗura kar da yano ya idan ka, su ba su san tuni ina wuta ba shi wannan saurayi ina zuwa bashin gari da ita da wata mai abinci ya miƙa mata kuɗi ya ce baiwa Allah ba mu don shi da ta kalli kuɗin ta ce wannan wani irin kuɗi ne wani tsoho ma da ido ya kalli kuɗin ta yi kaka na ma bai kashe irin wannan kuɗin ba aka ce to a je gidan sarki a nemo tsoho masanin tarihin kasa ya zo ga wannan wani irin kuɗi ne ana zuwa da tsohon da ya kalli kuɗin ya ce Allahu akbar wannan kuɗi an yi su lokacin da ya lokacin sama duk duniya mutum bakwai ne musulmi sai ka rasa na takwas yaron ya ce a ah, baba ai mu ne nan aka yi ayari a biyu a ga a ina suke ana zuwa bakin koga saurayin sai ya ce to ku dan jira ba dan na shiga in kira wa da da ya shiga koga sai Allah ya shafa koga zamanin da ya duk duniya wallahi mutum bakwai ne musulmi da aka yi kafarai ka duba shaddadi ibn adu Allah ya tsine masa albarka shi kuma shaddadi ibn adu baba saboda tsabar girmansa doki ma baya iya ɗaukansa sai dai turan giwa saboda girmansa shi ne annabi hudu yi wa'azi ya ce tun mutumin da yi sallah dan Allah azumi dan Allah ya bu'uwa ya bi ita ta farkin annabi Muhammadu idan alkiyama ta tsaya zai tafi aljanna shaddadi ibn adu yana zuwa gaban annabi hudu ga yin inna lillahi yaran nan duk kudin da baya saboda annabi Muhammadu kun mutumin da ya buɗa Allah ka buɗe ramin kadarinsa ba ku ce komai ba Allah ya ƙara wa Qur'ani daraja ka ga yadda shaddadi yi shaddadi ibn adu kun yaro na gaba ya na saboda annabi muhammadu shaddadi ibn adu ina zuwa gaban annabi hudu ya ce ya hudu wai ita aljanna na ta Allah da kake faɗa da me da me a ciki ya ce akwai giya a gidan aljanna akwai madara a aljanna sannan akwai 'yan mata a gidan aljanna shaddadi ibn adu ya ce to ka je ka gaya wa Allah aljanna ta su irike ba masu mu za mu sa a gina mana tamu ya sa aka tinga gina gida malamai suka ce sai da aka shekara arba'in ana gina gida ya ɗebi giya ya samu yan mata ya zuba a gidan ya kulli wai ya gina aljanna gabar ya aika da goro yamma ya aika da goro kudi ya aika da goro arewa ya aika da goro wai a abai a taya shi da shi zai tare a gidan sa? sai da ya hau turan giwa ana tafiya ana kaɗe kaɗe ana tankuɗa ashar ana iskansu sarki zai tare a gidan aljannarsa saboda Allah ya gwada masa ƙarya yake da isa ba malam ka ya Allah ya fi ka kanga sai da ido tab da bakin kofar gidan aljanna ta tasa bai ya daga nan misali zuwa gindin darbejiyar nan ba sai ga wani mutum da ɗan buhu a firgice hularsa ma ta bule ana ganin kansa baki kiran yana zuwa iko kuso iko kuso yana zuwa sai ita ke linzama tauren jiwa shadda da gina kai duk ke kam ya ce sarki wani ɗan sako zan gaya ma shadda da ibana adu ya ce yanzu kai ka isa a saurare ka waye kai ya ma aka bari har ka kuso ka zo nan ka rufe min linzami ya ce a ah, sarki ka ɗan karye ko da na gaya ma magana sai ya wuce ni ma in wuce shaddadi ibn adu ya ce malam ko ka cika min da zaman turan iwa ko an sa a kashe ka ya ce ko za ka kashe ni sai ka sun kuyo na gaya ma sakwa. da shaddadi ibn adu ita sata da ya kalli sojojinsa ya ce ku kashe mutumin nan suka ce ai ba ma ganinsa ya ce a ah, ga shi nan ku da buhu suka ce mu ba mu ga kowa ba mu dai manja kana magana kai kadai in ga ta iskanci wallahi shaddad ibn abi ina tsaye da azra'i da iru kuma nan dan su a haka duk kafircin da muke a duniya da akai kafirai shi kwa karatu da ban tsoron Allah daban kare ka ga malami da uban rawani shi da dogon carbi kamar kashe babur yana tafiya kwas kwas da ka masa magana mm, mm, ba a nan tsoron Allah yake ba musulmi ina ne nan ba kwa magana baba shedan a sama ta ɗaya shekara dubu goma yana limanci mala'iku sama ta biyu dubu ashirin sama ta uku dubu talatin sama ta hudu dubu arba'in sama ta biyar dubu hamsin sama ta shida dubu sittin sama ta bakwai dubu saba'in a gidan aljanna shekara dubu tamanin shedan yana bauta wa Allah ka ga abin da shedan yi wa Allah ya roce kawayan me shedan yi wa Allah Allah ya koro shi daga aljanna sanda Allah ya nufi zai halarci baban mu annabi Adamu sai Allah ya tura mala'ika bannan ayyula go ɗebo ko za a halarci annabi Adamu mala'ika ya yi haka zai dubi ƙasa ƙasa ta yi masa magiya ta ce dan Allah dan annabi kada ka ɗebe ni Allah ya biya ya dawo ba ƙasa wani mala'ika ma zai dubi ƙasa ta yi masa magiya shi ma ya dawo ba ƙasa sai Allah ya tura a zara'ilu malam saboda annabi Allah ya biya mala'ika a ido ya yi haka zai dubi ƙasa da ta yi masa magiya ko kallon ta bewa ka ji manya ya kusgo ƙasa Allah ya ce kai za ka dinga ɗauko rai ehe sai aka suranta babanmu annabi adamu ga hannu ga ƙafa ga ido amma ba rai sai aka jingine shi a bangon aljanna a haka an ce wata rai ɗan ya zo wucewa ya kalli annabi adamu ya ce o oh, ga wata halitta kuma ga ciki ga baki ga kai ga kulli wannan halitta ta gama da wahala to ai dama a wahala maka zo duk ba da kuka maka fado ba inya inya dama da kuka ka fado ka fado cikin hau farkon masifar da jinjiri zai fara gani da ka fado da kuka a samu rena sabuwa dal a yanki cibiyarka masifa biyu daga nan tsibir sai ka je ka ruwan zafin wanka masifa uku daga nan ka an ce cikin ya kumbura ka shan haƙorin mutu can da yake a kamo shi a ne kaciya ka zama ɗan kwaje kai ne kashe ka dangazo kamun gafiya dokin ka da taya kafa ka furu daga nan ka ɗan girma sai a yi ma a wuri dama ba a wahala ka zo ba na a wahala maka zo a sanda aka busa ran annabi adamu sai Allah ya umarci mala'iku su sujada ga annabi adamu tun mala'iku suka sujada amma shaidan su ya tsaya a tsaye Ka ga Allah ina da ikon da zai aiko mala'iku su kama shi dan sa karera Allah ya gama da adawa dawa, irama ashabu rasu kauma tabba fir'auna da kayanu sa da Allah ya gama da baran barantana shi da amma saboda Allah ya gwada hikimarsa sai Allah ya tambayi Iblis yaya na umarce ka ka gaida annabi Adamu dan ne baka gaida shi ba shi dan ce Allah abin da isa ba zan gaida Adamu ba saboda na shi ya ce Allah ni ba da wuta ka halashe ni ba shi kuma taɓo ya za yi wuta ta zo da taɓo Allah sai dai ya da ni amma ba zan zo da shi ba Allah ya ce shi dan fita daga aljanna daga yau na ne ma albarka shi dan ya ce to Allah ai na yi aiki yanzu in na fita daga aljanna duk aikin da nai na yi a banza kuma in tafi wuta shi dan ya ce to Allah kan na fito daga aljanna zan roƙi abu haka nawa kenan musulmi abu na farko shaitan ya ce to Allah tun da ka tsine neman albarka to Allah kada ka dora mai rashin lafiya Allah ya ce shaitan je ka har ka mata ba za ta rashin lafiya ba shaitan ya ce Allah kada ka dora min tsufa Allah ya ce har ka mutu ba za ka tsufa ba shaitan da ya ji daɗi sai ya ce Allah kada ka ɗauki raina sai ran da aka busa kaho na alkiyama Allah ya ce na karɓa shaitan ya yi dariya ya yi dariya ya buga kafa ya ce tun 'ya'yan annabi Adamu sai na halakar da su Allah ya ce ka je shi ɗan ni Allah ko mutum ya yi sabo da ya tuba na masa gafara inji Allah in ba da tuba ba duniya ba dan aljanna dan wani in mutu ma in miƙe a lahira a ce tafi aljanna da kansa ma zai tafi wuta duk abin da annabi ya faɗa na ƙarshen alkiyama da Allah ba a zo ba annabi ya ce la ta sa'a alkiyama ba za ta gaya ba sai ka ga haram tana gudu ana danta da Allah ba a kusa lokacin ba yanzu ba sallah muka yi a masallacin nan ta juma'a ba yanzu da za a yi fakin da mota kudi a bakin masallacin nan a buɗe tirela tal da yan dubu dai a dinga haram jama'a haram kafin la'asar mun wawashe ta annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga wawa ya zama mai mulki wane ne wawa jahili yau ku a nan arewa da za ka rubuta ƙur'ani a arewa kai mai mu ko kan suna ba za ka yi ba a nan arewa ka san kaza idi ahalari ishmawi iziya risala askari ba da resar magandi ibn maja duka haddashi da Allah je ka ainak ka ce zan tsaya takara a ce wata makaranta kai ka ce na yi bangaye buzun kwami na fatasku Allah ya ji kansa na yi bangaye malam mai kaula sannan azari na yi bangaye gwani dan zarga na yi bangaye gwani tumba na kwana dan gora dariya ba a yi ma a ce ga mahaukaci ya zo aina amma ko ba ka iya kulhu wallahu ba in kai dan boko ne ka iya gwamna ko ba za ka iya kai sabba ba in kai dan boko ne ka iya dan majalisa ya za ku ɗauki ƙaton gari da masallaci ku ba jahili uwarsa zai a garin amma da za a ce a nan arewa tun da mu musulmi ne mutum ba zai tsaya takarar kansula ba sai da tilawa gizo ashirin ba za ka tsaya takarar ciyaman ba sai da gizo arba'in sitika izo ashirin rabi izo ashirin sulta baidu izo ashirin sakatare izo ashirin ba za ka tsaya takarar gwamna ba sai da tilawa ta gizo fi arba'in da biyar shugaban ƙasa ba zai hau ba sai ya haddace ƙur'ani izo sittin aya dubu shida da mai tan da goma sha hudu bismillah ɗari da goma sha hudu lokaci dubu takwas da takwas na su ɗari da ashirin kauna samaniya ɗaya ɗaya da kwaya tara ba miliyan ɗaya da kwaya shida sun ma dubu hausa dubu sun ma ni da hudu da tamanin dan ƙur'ani miliyan takwas da dubu takwas da ɗari takwas da tamanin da takwas sai ka sai ka tsaya takara a cuce mu to a tsinannin yan majalisar nan wani ko da a dakatar da shege ba zai iya kai sabu ba ka kibta uwarka ido ba abin da ka karanta ban da boko shi ko farawa ɗebewa rabawa ba shi ne ƙarshen bokon ba duk da su suka zagaɗe ƙasar ba yanzu ko a tashi da ci gaɗin nan abin da janatan gudunar ya bashi biliyan casa'in da takwas biliyan biliyan casa'in da takwas ka san ko biliyan casa'in da takwas mu najeriya ma gaba ɗaya mu miliyan ɗari da hamsin ne to kaga da za a je nijar ma a ɗebo mutum miliyan sittin kai miliyan ɗari da hamsin ma zama miliyan ɗari biyu da goma tafiyar tasa'in da takwas in ka raba wa mutum miliyan ɗari biyu da goma ma kowa zai samu miliyan biyar da dubu hudu da naira saba'in yan kuɗi ya mu yan najeriya za a raba wa kuɗin da aka ba jiza duk ɗan najeriya sai ya samu miliyan takwas da dubu uku da naira sittin da sule biyar biyar billahi lazi la ilaha illa huwa kanga annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba addinin musulunci sai ya kasa kashi saba'in da tara ba ba da Allah ba a zo ba wani ya ware ya ce shazaliya wani kwantiya wani jindin wani allah bamu wani tsaf wani katakara wani ɗaiba wani aiba wani tafile wani kadiyana wani kalakatu wani sallar tsaf wani allah bamu wani salatin barewa wani kashamandiya wani halittiya wani shi'a wani matsalin baraza wani izalar saddam wani izalar bus wani ta ɗangungu wani ta jafar wani ta bello yabo wani ta albanan kaduna wani ta albanan zaria jere wani kan da hajijiyar lemo wani fashe santa da murtala wani sasan gidan mai razumi wani sabari mai cebe wani kabiru gombe wani samba daga cikin kowa in ba a masallatarsa kake sallah ba shi ne kai dole arna su ci ubanmu annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga an mai da qur'ani din tuka kaga shin jejen ɗato ba shi da allo ka san ka miƙe a lahira haka ba ka da allo gidan ka ba qur'ani ba ka da tilawa ko ta suma yi daya kuma gidan ka ba mu yi kai sabbi kuma ka miƙe haka a lahira to ka ce da Allah annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga rashin tsariyayya duk wanda ya aure baya tsare matarsa in ya shekara dubu ɗari ina sallah in na mutu ya ga annabi muhammadu Allah ya fasa ƙona fir'auna duk matan nan na gindin 'yan siyasa da matan nan masu shiga rediyo duk fasa ɗai ne inda ka hadda ita tun mai magana yi in ka don dan kuɗi mishi wa abin ko sisi karka bamu me ka shan tsakuwa mu ba malaman rediyo ba ne ala ta mala dole a yi wa'azi a faɗa gaskiya malaman da ya kamata su faɗa gaskiya sun koma fada a musulunci mata aure an da kai fata siya a faɗi fitar musulmi ku ba zai bata ba to baba kaga ni fa inda duniya take tuki ne da isa kancin mutum a duniya wata ran sai ya mutu to ai ko ba a yi ma wa'azi a duniya ba kaga musulmi ne yau wannan je ka makabarta ka kirga kabari daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara a na goma sa kanka kullum a duniya takon ka ikari ganin ka ikari magana ka ta kari amma yau duniya ta lalace ba ba dan baliki nan ne dan balisi nan ne a Najeriya ya fi limamin juma'a jin daɗi Allah ya tsini wa mai ƙarya in na yi ƙarya kada Allah ya sada na da annabi yanzu da Allah ka bude nan ka danga bada kawaidi da ahalari a misali ka dan danga bada kawaidi a ahalari ismawi iziya rasala can kuma wani ya bude gidan kallon ban yaya Madina aka je gasar karatu a Kano wanda ya zo na ɗaya a gasar bargo aka ba shi da galan ɗan kananzar malam shekarau ya sa aka siyo motoci arba'in da hudu aka raba wa yan kanar filas idan na masa ƙarya allah ta ya sada ni da annabi Siyawar da aka siyo daga koriya ta kudu aka shimfiɗa a indo stadium saboda aiban da taki aka yi oda sai an shekara hudu ba a yi wahala taki a kano ba ɗan bani ya fi limamin juma'a jin daɗi yau in ka ga limamin jama'a da mota a cikin birnin uku dan kwamitin azumi ne Tun limaman ƙauyukan nan zo gaya min mai mota mu da mace zuwa ƙauye ba mu mace ganin limaman ƙauye ba wani alkyabba ta can tabara duk ta cinye a wuya yana huduba yana gyangyaɗi tun kunan sadi yi kwali limaman birnin yawancin duk ba maroƙa ba ba za ka fi dariya ba sai gwamna ya je sallah masallacin malami da a koro na sahon gaba wani tun goma ya kama sahon gaba in gwamna ya je wajen za ka yi ba a tashi momine a jera barayi malan ka hararen da kyau ko a hanya maka hada na bakar banka. ka kallon da kyau ni ne ji malam ina tun ba ka da wayo nake a zanna ni ba yaro bane uban yara ne dole a yi wa'azi ka hararen ba kana da mara ba ko tukunyar dambu ne kai alkur'ani ya fi ubanka ba kana rawani ba ko rumbu ba wani shege a duniya da zai hararen ki wa'azi kai din banza kai din wani malamai sun koma fa da shekara talatin da shida a najeriya ana karya azumi in ka ga malamai suna surutu sai azumi ya zo a ɗawa azumi ba wata a ajiye azumi ba wata in ka gama da irin wannan kuma sai ka je na aikun na gababin Allah yanzu kuna tafiya da ubanka a jeji sai birma rijiya sai ka bi uban naka dan dan ba gidajiya ne kai dan kai ne dan hakiman marasa basira to mu ko a yau aka ce an ga wata a yau za mu ɗauka a gobe aka ce an gani a gobe za mu aji in alhakin ne ba a kan su yake ba to in ladan ne kuma akan waye malami ya fi sarki malami ya fi gwamna malami ya fi shugaban ƙasa baba abin da ito ci malamai kwaɗayi ko cin mara wani ku tafi gidan ne kuɗi fa faɗi gaskiya ya gina gida rubin kilomita masallaci shago ɗaya na moda finan nan malamai suna gindan sa ai alhaji duk wanda ya gina masallaci za a yi mai gida aljanna eh annabi ya faɗa amma da wani irin kuɗi kawai sai kai siya ma a lokal ganne ka saci kuɗi ka saci kuɗi sai ka gina gidan mai shirjeji na miliyan ɗari kuma sai kai dan masallaci shago ɗaya wai za a ma gida aljanna Rana alkiyama a ka za a ɗoro ma masallacin ku ta futa da kai da masallacin ai suka zama malamai a gidan mai kudi ya ranka ya daɗe ita aljanna ana sayanta da Karu na mugun ta iya ba a sayar mai ba ko ga malamai sun cimma rawani kowa da leda a jihu wajen addu'a uku saboda zaba waina su je su kane kane a tsakiya wala huwa Allahu gafa uku kan ai daya fatiha da alamashara kan ka gama hadiyar yawo ake alamashara bakwai shi bai ga ku ba ku ba dan Allah dan annabi jama'a ku je gun malamai su tsugun nasu gaya muku Allah ka je ka samu malamin annabi Muhammad ta duniya aikin banza ce ko ba a yi ma wa'azi a duniya ba ko Allah duk annabi Muhammadu ka bari idan mutum ya masa za a yi masa wanka ka leka ka ga yadda ake wankan gawa iya wankan gawa ya isa wa'azi ba duk an manta da lahira burin mu a duniya mu samu kuɗi duniya kuma ta ƙare in ka ga mutum ya sai tirela an lallaka faɗin baya bulbulya soma zai su dugar mago na ci zabi a gwaji falar ofciya tara go continue discussion final discussion soma zai rafo murado nfc barama shi mai ilimin siyana yi kokari ka haddace qur'ani duk wanda ya fi ka kuɗi a banki to ya tara falatan annabi dan ni daɗi na da Allah sai ka tara ka tara sai Allah ya aiko ka ne kullum fasanjan lahira ne a ah, baba da Allah mu ba fasanjan lahira ba daga nan fa muke buga waya ne ga mu buga fatako mu buga wa nasa mu buga mai bugu da mu buga mai jar amma baka taba bugawa lahira ba ba sabis duk wanda ka je lahira don ubansa ya je kenan in za ka ba Allah ka ba Allah sai an zo a ka ga mutum ina wani boro ai mu ne da aka ta duk wanda na taka ya taku ka taka kusa inci biyu ai a nan da aka ta in ka gana ban mutum ni na ba shi Allah ne ya baka a dan da Allah wa zai daure ka ba igiya ka shekara baka leko ba kai Allah da iya daure wallahi tallahi baba iyawan kan gawa ya yi sawazi shekara annabi sittin da uku ya ta duniya ya koma ga Allah ranar da za a ɗauki ran annabi sai da sama tekuka, kuka ƙasa te kuka gabar te kuka yamma te kuka kudu te kuka arewa te kuka ranar da annaba zai bar duniya ya koma ga Allah itatuwa ma sai da suka yi kuka annabi yana kwance akan gadon na na Aisha ciwon kai mai tsanani ya faru ga annabi Muhammadu saboda tsaba ciwon kai sai da aka ga annabi yayi haka inna lillahi nan ina ne sai da aka ga annabi ya ɗauki rawani ya ɗane kansa saboda azaba ciwon kai ashe ba zai tashi ba shine ajalin annabi Allah ya ce ina mala'ika a zara'ilu ma'ana mai ɗaukar rai don shi mala'ika a zara'ilu kaga Allah ya taɓa masa tambaya Allah ya ce a zara'ilu tun da kake ɗaukar rai a duniya ka taɓa tausayi wajen ɗaukar rai a zara'ilu ce so ɗaya Allah ya ce tun da kake ɗaukar rai a duniya ka taɓa tsoro wajen ɗaukar rai a zara’i ya ce so ɗaya Allah ya ce a ina ka taɓa tausayi wajen ɗaukar rai ya ce wata baiwa Allah shi ta eh, yi batan kai a dokar daji gabar ba gida yamma ba gida kudu ba gida arewa ba gida ga batan kai ga tuhun dare ga an fara ruwa ga ciwon gwada ya kama ta tana tsugunnawa sai ta haihu ba ta waigo ta kalli jinjirin ba ka ce in zare ranta in bar ɗan ya ce ban taɓa tausayi wajen ɗaukar rai ba sai ran Allah ya ce to ina ka taɓa tsoro kuma wajen ɗaukar rai ya ce sanda na je kan hasumiyar labaru zan ɗauki rafa Allah ya ce to wannan yaron da ka ɗauki dan uwarsa ka bar shi a jejin shi ne lamarola da masa ce ta shayar da shi shi ya sa aka ce duk abin da ya baka tausayi wata nan sai ya baka tsoro Allah ya ce to a zara'ibu maza ka je ka ɗauko ran Muhammadu Rasulullahi sallallahu ba ka ƙara fawa sallallahu in ka ɗauko ran annabi Muhammadu kada a zame ran ko ina sai gidan aljanna amma sai ya ga dama in bai ga dama ba Allah ya ce a kyale shi kafin mala'ikan ya zo ya ɗauki ran annaba ka ga yadda hmm. ya inna lillahi duk wanda ka ji ya ce shi da annaba ɗaya ne rashin duka ne a ko kai da sarkin Kano ɗaya ne in kuma ka ce kai da sarkin Kano ɗaya ne da Allah ka bari idan sarkin Kano ya fito daga gida zai shiga masallaci ka je ku gaisa ka ce ya ado in ba a yi maka ɗan tsohon rubu ba Allah ya tsina jama'a do Allah ka ɗan tsohon rubu da daraja to ko a gun Allah ba kama annabi Muhammadu Allah ya ce maza maza a je a ɗauko ran annabi Muhammadu in an ɗauko ran manzan Allah kada a za mu ran ko ina sai gidan aljanna amma sai ya ga dama kafin mala'ika ya zo ya ɗauki ran annabi ka ga yadda ya gidan aljanna iya yaro ya tsuguna saboda annabi Muhammadu Allah ya ƙara wa Qur'ani daraja yaro in baka tsugunna a gun wa'azi ba ka na a gidan gona wajen rabon taki sai ya kai awa uku a cikin ciyaman bai sa hannu ba Allah Allah ka rufa mana asiri ba ku ce komai ba wallahi baba ina jin haushi a ce talaka ya shiga wuta tun daga bakara zuwa nasi ba inda Allah ya ce zai kone talaka in ka ga talaka a wuta to karambani ne ya kai ka amfanin zunubi romo ba kira mai zai ci gawayi ba abin da za a ta iskancin kai babu duk kano ba uban da za ka yi wa waya ba wanda zai bugo ma duk dangin ku ba mai tirela yan jib din nan ta miliyan bakwai mai yan arham ma ta miliyan bakwai yan karama da dan gidan da za a shata a gina ko na miliyan tara ma kan kai kuɗi ka dan gegara ko na miliyan tara ma kan dai Allah ya sa kai kuɗi inda wani mai kuɗin yake kashi ya fi inda kake kwana kare kare na gidan mai kuɗi in bai ta talakan Najeriya jin daɗi ba Allah ya tsina. ka je gidajen masu kuɗi wallahi baba wani karen kullum sai ya sha madara mai kwakwa duk sati sai an wa karen allura kai wa ke duba ka banda Allah hawa mota da kokowa talaka riga da fati talaka wando da fati talaka garau garau tsadan masara wahala kotar wuladancin alƙali yau in baka da kuɗi ko mutuwa ka yi an daina zaman makoki in ka ga tabarma da mutum wani talaka ne in mutu a uban wa zai wani ba a tu wani mai ɗan jimin ne zai miki jama'a assalai ne ilaikum ya jama'a awan kansu baya baya, saboda muna munafiki assalai ne sabi annabi ya hana zaman makoki wallahi alhaji da abata imatu wata goma sha ɗaya aka yi ana zaman makoki sha ɗaya nan marya a ba ta ma ta ga wankin yayyawa ta ce a kaɗai ta a ɗaure ƙura'ana ba a tashi ya yi yau yau sai an sa ƙura'ana a gafaka wannan ne dan jimu ta ake a eh, hajiya akwai falala a musulunci ma a iya shekara biyu yan an duba cikin bulogun marami yan ba cikin sa ne bulogun maramin ba ala duna tun masu kuɗin ƙasar nan sun mai da mutuwa da a ah, yanzu wata gawa kan ta je kabari ta ci miliyan biyu ai ko daga saudiya za a kawo gawa kano ta wuce kabari ta ci miliyan gawa daga ingila ta zo kano ta wuce kabari alkur'an sai ta ci miliyan hudu a yanzu baka ga in mai kudi ya mata haidin fa ake da kowa haya ba a shimfiɗa katon kafin ba a sa fankoki a gwan nan ga katan ɗan madara mai kwakwa ga falar shayi guda ashirin ga tika tikan biredi ana shan shayi ana kuka Allah ya ji dan alhaji dan karan mazaran shi kansa Mama sai ya daga doron babu a baka ayyukan huwan to ka ga yadda mala'ikan ya kofar gidan annabi muhammadu Allah ka sa mu narke a kaunar annabi mala'ikan ya biya aljanna itin ga ado in yi wannan ado ya ga da isan ba ya koma wannan sai da in rawa min durratun na azurfa makatuban ala da fata shi a goshinsa an rubuta kalmatin la illallah mala'ikan yana zuwa kofar gidan annaba sai aka ga yaya haka inna lillahi assalamu alaikum jama'a me yake yi sai ga fada ma ƴar gidan manzon Allah tana fitowa sai suka yi hudu da mala'ika amma bata san mala'ika ba ta ce Allah sarki ga wani balaraban ƙauye ya zo ki duba annabi tana ƙarasawa gaba fa ta ce to baban Allah annabi bai ji daɗi ba ciwon kai ya tsanani bawan Allah gara ka tafi dan ko annabi ya fito ba za ku samu damar ganawa ba ba ta san mala'ika ba tana komawa mala'ikan ya ƙara kwankwasa gofa assalamu alaikum na shigo ta ce wannan wani idan balaraban ƙauye ne sai ta taho a fusace da mala'ika in ya sado su a fusace da yi mata wani kallo haka ba ta ƙara so ba ta tsaya mala'ika ne jikin idan garawa kar kar tana komawa ta tsuguna a gaban annabi ta ce to ya manzan Allah wani bawan Allah ne yake sallama tun da nake a duniya ban taba ganin mutum mai kwargini irin wannan ba yana da rawani min durratun na azarfa makatuban allah da fatihi a goshinsa an rubuta kalmatan la ilaha illallah da annabi ya kalli kofa bai ma gan shi ba sai aka ji ya ce udukul ya mala'ikatu shigo ya mala'ika mala'ikan yana zuwa ya tsugunna a gaban annabi sai sai ya manzan Allah Allah ya ce a gaishe ka ka ji manya ka ji Allah da kansa ya turo a gaida annaba kai ko shekaru ya gaida kai da annabi ya kalla azar da azar da an da Allah ya ce a gaishe ka Allah ina gaishe ka ka ji Allah da kansa ya turo a gaida annabi Muhammad da annabi ya kalla azra'i ya ce to azra'i da na za ka ta ka ziyarce ni ziyara ka zo ko daukar rai ya ce eh, ziyara na zo da kuma ɗaukar ranka ya Muhammad Rasulullahi amma sai ka ga dama in ba ka ga dama ba Allah ya ce in kyale kan ko da annabi ya kalli Azra'ilu ya ce Azra'ilu in tambaye ka yanzu mutum ya shekara tuhu ya ƙara shekara tuhu a ƙara masa tuhu biyu idan shekarun suka ƙare mutum zai mutu mala'ika ya ce lallai annabi ya ce to maza ka ɗauki raina ka kai shi gun Allah ya ce amma kan ka ɗauki raina ka kai shi wajen Allah ka jirkinta masa sa'a uku zan yi wasiya duk wanda ya zo mutuwa sai kaga yaya haka inna lillahi inna lillahi mutumin da ya zo mutuwa sai kaga ina wasiya ina ina wani a yi kaza a yi kaza kaga mutum zai mutu ina wasiya ya mata da imani duk fasiki baya wasiya kaga wasiya da annabi manzon Allah ya tattara sahabbansa sayyidina Ali sayyidina Abubakar Sadiku su sa ta dan Zaidu Allah ya biya manya manyan sahabban Annabi Muhammadu Annabi ya ce to ya sahabbai yau litinin yau addini ya cika yau zan bar duniya in koma ga Allah ya ce amma idan aka zare raina da kai sayyidina Ali da Usama ta dan Zaidu su za su yi min wanka sayyidina Abubakar Sadiku shi zai sa min na kafan ko ka sauran sahabbai ku cuccuɗe ni a haka ku dora na akan gadon na na Aisha ku fito ku rufo kofa Allah shi zai fare man sallah mala'ikun sama ta daya su yi manta su na sama ta biyu su yi manta su sannan idan san gama ku ma ku ma ku kwantar da ni a cikin kabari na annabi ya ce na bar duniya a hannun mutum uku a faɗe su an ku jama'a idan ku ba zai ɓaci ba to baba ka ga su tun yaro ya tsugunna saboda annabi muhammadu Allah ya ƙara Qur'ani daraja ba ku ce komai ba Tun littafin duniya ba a samu kamar Qur'ani ba wallahi da za mu rike Qur'ani mu koma ga Allah da mun ji daɗi to yau an mai da Qur'ani dan toka sai ka ga shirjejen kato ba shi da allo ka gina gidan miliyan goma amma duk gidan ba alƙur'anin zata bakwai ka sai sanuna ta naira dubu goma ka sai mata memori na dubu biyu ka zuba mata gidan dubu uku amma ba ka daka wa idan naira talatin kai ga shegi dole ka haifi 'ya'ya goma ka rasa wanda za ka aika ka tafi neman masara ɗan ya tafi filin ban, ai ga yayi ka je ka nemi na masara a yi tuwon kan kai loma ɗaya ɗan ya yi loma goma ka buge shi 'yan sanda su kama ka ka kyale shi bakin ciki ya kashe ka Allah ya ƙara yanda ka ji ban Allah in ɗanka ya fi ka alazina kanga Manzan Allah Muhammad Rasulullah ya ce na bar duniya a hannun mutum uku a faɗe su tun yaro da tsuguna saboda annabi Muhammadu sai an magana ka jira babban malamai a rediyo wanda mara ta kusan kashewa ya mana nan mana shari'a tana nan tana aiki ai ta yi daidai duk malamin da kadi ya ce ana shari'a musulunci a mulkin shekarau kuɗi ita malam ka hararan da kyau duk karuwan da aka kora ma ba karuwan yunwa ba ne ka je nan road rubakana hotel ko santara ko daula ko kaba gefen ko hotel dan tashar ko turba hotel ko road rubakana hotel noma sana ko jirin hotel na nan yan kaba ka je ga karuwan ciyamomi da na yan majalisu karuwa za ka gani da leshin dubu ɗari takalmin dubu arba'in sarƙata da ɗan na wajen dubu ɗari biyu da hamsin ga motar miliyan biyu ga rabi tana ga santara, ac power sutiyani tafin gilas almeniyar room full action yanzu wannan ka ce mata karuwa me ita in ya ɗaure ila sai ka daina haihuwa a sako ka billahi da kanga annabi ya ce na jama'a ko kai wa'azin wannan fa shine wa'azin in ka je mai wa'azi yana ba za a tashi lafiya ba malaka bango a ka zo jin wa'azi ya karba jaka daya ina aka tashi lafiya to ni inda na gode wa Allah da yake da yan kuɗi na ku dubu da sa alkaki sai na ƙasan kwano in kaga almajiri a wahala ai baya addu'a dan boko ma dan iska hiji dadi balle ne karatun qur'an wanda ko an maka haddace kafu wanda yi digiri a gun Allah ka taba jin a masallaci an da ABCD kafa uku uku da Allah malam ka taba jin wanda ubansa ya mata ita ba gidan hidi masa aran makara Allah ya ƙara wa makaranta Allah daraja ba ku ce ko Allah ka sa manarki a bangayen annabi ku ce amin kaga Allah gafata mala annabi ya ce wanda na bar duniya a hannunsu na farko malamai na biyu masu kuɗi na ƙarshe masu mulki sai aka ga fuska annabi ta yi haka ina ne nan to abin Allah ya kiyaye abin Allah ya tsari ko mota ce ta faɗa ta wawwafar da jama'a duk wanda ka je kan gawa ta yi sai ka tara fuska tana kallon nan ina ne to alama ce ta rahama amma mutumin da ya zo mutuwa kaji yana fulgo fulgo dan wani in zai mata sai an rufo kofa saboda baba bala'i yana ƙara algaba ta mala ita ko alaman mutuwa a jikin mara lafiya uku ce duk wanda ya kwanta ba shi da lafiya rai ya zo gargara in ka leƙa fuskarsa in ka ga alamu uku a fuskarsa to ka fi wanda ka faɗi ka ajiye ba zai rayu ba malam ba za ka san duniya aikin banza sai sai ran da ka shafa ka ji ka a gabas duk kun manta da lahira a shajiya a yi zana a yi tasa a yi kwandon uba a yi iya shi algush ya yawa yau ne da ke in yanke da kyan sai ya jike da kyan ka kan kadasa yau mai bulo sai ya sa an kona masa taya garin taya za a ɗauka a sa a mis ɗin samantin a buga bala yan an buga sai ya gan shi baki kiran sai ka rantse da Allah samantin wuce nan ku garin taya ne ayaba za a babbare a haɗa ta da man shanu a markaɗe a sayar shari'a sai gaban Allah manja za a kawo daga Legas la ilaha illallah sai a dama koko duro ɗaya ga manja duro ɗaya na Legas ga koko duro ɗaya sai a haɗa kokon da manja a ƙara zabibu a dame shi a ɗure a gare wani shari'a sai gaban Allah ka duba iskanci irin na barazin iskanci irin na barazin a barazin ne aka yi bikin cin takashi bikin yan luwaɗi wallahi tallahi wajen su dubu ɗari hudu suka fito a kan an ba su yanci sa iya cin takashi amma daga barazil alaramma za a kawo shinkafa buhu ɗaya kwano goma sha tara a farke buhun a tsakuri kwano ɗaya da rabi a sunga a mai da buhun a ɗinki shari'a sai gaban Allah to kaga annabi yace na farko wanda na bar duniya a hannunsa malam bashir malamai na biyu masu kuɗi na ƙarshe masu mulki sai aka ga fuska annaba ta yi haka ta ga inna lillahi to kun ga alamar mutuwa duk wanda ki kwanta bai da lafiya zai ya zo karkara kana duba fuskarsa inna lillahi sai kaga wannan bakin gidan nasa bakin ne baki kiran farin ne fari tas kaga wani gumin ina tsatsafowa ta kafa gashin mutum to magana ta daji wannan kafa ka ba kai kake dagawa mala'ika za a turo ya daga ma lokacin da azalin ka ido zai ce bawan Allah yau kun ka ya kai mala'ikan da ke kai ma ruwa zuwa makogaro ya ce bawan Allah yau shan ruwanka ya kare a duniya ana turo Mala'ika mutuwa shi kuma kaga yanda zai inna lillahi dan Mala'ika mutuwa ba a siffarsa yake zuwa daukar rai ba wallahi tallahi baba yayi Allah daga lefansa na sama zuwa na ƙasa tafiya shekara ɗari biyar daga kafaɗarsa wannan zuwa wannan tafiya shekara dubu mala'ika ina zuwa zai ce bawan Allah a karo biyu an fasakon ba mare ba Allah yau takonka ya ƙare ganinka ya ƙare yau za ka tafi gaban Allah yaro isa gwanna saboda darajar annabi Muhammadu yaro isa duwa wansa a kafa saboda darajar annabi idan mala'ikan mutuwa idara a nan rai zai dawo nan in mala'ikan mutuwa idara a nan rai zai dawo nan malam bashar saboda tsaba tsoron mala'ikan mutuwa rai zai dawo tsakanin farshi da babban dan yatsa idan mala'ikan ya daga mashi kaga ta inda ake daukar ran dan wuta Allah ya sa duk taron nan ba dan wuta dan ni a haukana duk kudin Kano a ce naka ne in ka mutu ba imani an yi asara a ah, yau da kuɗi da sarauta zai hana a mutu ina dan kabo ko kurma aka ce ɗan kabo zai ce jirgi abin da ɗan kabo imata bari Allah ma jirgin sama talatin da biyar amma da imata ko kusa bai ɗauka ba haka ita balahira yau da kuɗi da sarauta zai hana a mata ya mutum alaga ta mala to kaga idan mutum ɗan wuta ne za a yi ƙasa da ra amma in mutum ɗan aljanna ne za a yi sama da ransa idan mutum ya yan tub din nan ta miliyan bakwai ne yan arahan ta miliyan bakwai yan karama da ɗan gidan nan da za a shata a gina a jigawa a cikin dutse ko na miliyan tara ma ka dan gegara kan kai kuɗi kan dai Allah ya sa kai kuɗi ko na miliyan tara ne ka dan gegara kan kai